min matin bitul ardi irin min bakali hawa e hawa kumi hawa adasi hawa basaliha baka duba qur'ani ba baba kwana nawa ya rage ma ina ganin ma da wuya ka wuce bagare baba yau shekara na nawa shekara na nawa yaro ina duke Allah ya taimake ne an nuna min wannan gida ka ce min koma gona alkur'ani na bike wallahi na bike yaro shawar ta ka tuna fa amma man saqulat mawazinahu fa fi ishatir radiya wa'annan ma'aunan ka je kai abin kware ko kana samun rahama don ka ganka da ganin ka ba tsohon Allah bane kai kuma ba a raga ma Allah ba cikin kurfiya yaro dakata da albarka na zo yaro in kana son albarka sai in shafa maka albarka in tsinuwa kake so in shafa maka wallahi in na ƙara duka Allah ya tsine mu yaro kabila an hankali mana me gida dan girma Allah nan ne ake dauka baba nan gidan ne ake dauka ai kai yanayin yanda na ganka matsayuwa ka ba ka gaji fim ne ma wannan yaro na tsayuwan ma ko da kai ta fim ce Allah wannan an samu wani manomin da yake sha'awa da Allah a bashi. A to amma ni ba ka aje mu a nan wun ba. A bashi da Allah ya rawo. Allah ya ma karshe irin na Amita ba ta ba. Ba biya mu irin wannan tsofaffin. Irin wannan tsofaffin sai su shekara bakwai. takwas ma ba su ci nama ba in wannan tsofaffin idan suka tsine ma ai sai ta bi ka duk wanda ke iya shekara bakwai bai ci nama ba ya zama kwabra in ya ciji mutum zai iya mutuwa to ni ba shi bane damuwa ta da ya tsina ko shine likidur ibn kirkin di shugaban marasa kunyar duniya na duk duniya kai ni ba wai ma tsinuwa ba ka san Allah mu ba zan boye ma ba tsoho ba mu muna labe aka yi duniya wani tsoho assalamu alaikum alaikum salam malam da Allah nan ne ake fim nan ne ake yin fim nan ne kamfanin madagwal nan ne kamfanin madagwal an gama alhamdulillah daga india hyderabad <laughs> kai kai kai kai kai kai da kai sa idon ka cikin nawa daga ina hyderabad daga hyderabad kake ka san afu mu ce a ce lagani lage dawa dawa ka sani a Hyderabad kai kambar lalle gayan nan tim ya zo ko kambar a hada mu muna haduwa da kai sai na ma dukan gaske ram can dirje ta he siyasa nahi ham nahi ge wato a inna fito a abto kana boss muna hada ana hada mu sai na ma one blood sabin dash nan gidan kuna ganin aya ai na gaya ma ko wanda tun yau kaga kaga wani shi wannan yayi tunanin nan commercial tolan ne kamar yana jin kashi ko me kai wai ina zuwa ina zuwa ba gane ni bane kamar ya ban gane ka an rubuta su danka a goshin ka ne ba nan ne ake ake drama ba gidan madagwal shekara ta goma ina waka na yin kuɗi Allah yanzu shine kaga ta kare ma ka dawo wurin madagwal ai ban gane ban gane zancen ba Mutum saba'in ɗari da hamsin ka ji karatun masu faskare ka dangare. ba. Baba kafe ce kawai. Na ga no kana ji. Dala ka samu wani aiki.